الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وآله وصحبه والتابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الجمع والدين أما بعد أعوام سجرما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدسادوة أولا يمتي من البركة yammacin lahadi biyu ga watan ramadan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da takwas daga hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wanda ya yi daidai da ashirin da takwas ga watan biyar shekara ta dubu biyu da sha bakwai miladiya ta annabi isa alaihi salatu wassalam da kuma wannan ita ce rana ta farko da za mu fara tafsiri na alkur'ani mai girma a cikin wannan wata mai albarka watan ramadan na wannan shekara a madadin wannan majalisi mai albarka ina godiya ga allah maɗaukakin sarki wanda ya ƙaddari rayuwarmu zuwa wannan lokaci kuma ya ba mu dama na fara gabatar da wannan tafsiri babu shakka yana daga cikin manya-manyan ni'imomi da ubangiji ta'ala ke yi wa bayansa ya rayar da su cikin ƙoshin lafiya har su riski wannan wata mai albarka wata wanda yake ɗauke da tarin alkhairai wata mai albarka yakan datara yakan rahama yata da ake yantar da da dama daga cikin yan wuta zuwa aljanna babu shakka wannan ni'ima ce gwaggwaba da ubangiji ta'ala ya mana don haka muna wa Allah maɗaukakin sarki godiya a bisa wannan ni'ima da ya mana اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك bayan haka ina kuma godiya ta musamman a madadin wannan majalisi mai albarka ga kwamitin wannan masallaci da suke ta ƙoƙari da suke ta ƙoƙari wurin ganin cewa an gabatar da wannan tafsiri a wannan majalisi mai albarka a duk shekara Allah maɗaukakin sarki ya saka musu da alkhairi Allah ya sa duk ƙoƙari da suke yi a cikin mizani na kyawawan ayyukansu Allah ya albarkace su ya albarkaci su zan yi amfani da wannan dama kuma in yi godiya ta musamman a madadin wannan majalisi mai albarka ga malam muhammad sani wanda yake mana rikodin babu shakka yana ba da gudunmawa mai girma a wannan majalisi mai albarka gurin ba da lokacinsa ya zo ya fara rikodin tun daga farkon ran da muke fara tafsiri har zuwa ƙarshe kuma ya ɗau nauyin yaɗa shi ta hanyar midiya social media Allah ya saka masa da alkhairi ya sa a mizani na kyawawan ayyukansa ya albarkace shi ya albarkacin zuri'arsa ya ba shi tarin lada da Allah maɗaukakin sarki ya saba ba wa masu yaɗa addininsa a ‘yan uwa da suka saba halartar wannan majalisi ilan wasu daga cikinsu a yau ba ma tare da su ko sakamakon sun riga mu gidan gaskiya ko kuma rashin lafiya ko kuma wasu uzurruka waɗanda suka riga mu gidan gaskiya daga cikin su muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya gafarta musu ya yi musu afuwa ya kyautata makwancin ya haskaka musu ya ɗebe musu cewa na cikin makwanci ya haɗa su ya sanya su cikin dausaye ta aljanna waɗanda ba su da lafiya daga cikin su muna roƙon ubangiji ta'ala da ya ba su lafiya ya sa cutar da ya sa musu sababi ne na kankare zunubansu da kuma ɗaukaka darajarsu a lahira a bara mun tsaya a ƙarshen aya ta ɗari biyu da hamsin da biyu bana kuma insha Allahu ta'ala za mu tashi a farkon aya ta ɗari biyu da hamsin da uku inda Allah maɗaukakin sarki yake cewa tilkar rusul na أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح روح القدس ولو شاء الله ما قتتل الذين من بعدهم بغتة ولكن الله يفعل ما يريد Allah maɗaukaki ya ce tilkar rusulu waɗannan manzannin fabbanna ba'dahum ala ba'din mun fifita wasu sashen su sama da wasu sashen minhum daga cikin su man kallama akwai waɗanda ubangiji ya zanta da su suka ji muryarsa da kunnuwansu wa rafa'a ba'dahum darajat ya ɗaukaki wasu daga cikin su kuma darajat mataki mataki wa ataina Isa ibn Maryam albayyana kuma muka zo wa da Isa dan Maryam al da mu'jizozi wa ayyadnahu muka karfafe shi bi ruhil qudus da mala'ika Jibril walau sha Allahu da Allah ya ga dama maqtatala alladhina min ba'dihim waɗanda suka biyo bayan waɗannan manzannin da Allah ya ga dama da basu yi kashe-kashe a tsakaninsu ba min ba'di ma ja'atuhumul bayyinat bayan ayoyi sun yi ta zo musu walakin ikhtalafu to amma sun yi sabani suka saba suka rarraba fa minhum man amana cikin akwai waɗanda suka yi imani da annabawan da manzanni wa minhum man kafar daga cikinsu kuma akwai waɗanda suka kafirce musu Allah ya ce walau sha Allahu da Allah ya ga dama maktatalu da ba su da ba kashe-kashe a tsakaninsu ba walakin Allah ya fa'alu ma to amma shi ubangiji ta'ala yana aikata abin da ya ga dama dangane da bayansa a idan ba ku manta ba a ayoyi da muka fassara su a baya ubangiji ta'ala ya ba da labari na annabawa daban-daban ɗauka daga annabi musa zuwa ga annabi dawud da sauransu da kissa na su da sauransu da aka ambato a cikin wannan sura mai albarka bayan ubangiji ta'ala ya gama bayani game da wannan sai Allah ya ce tilka rusulu waɗannan manzanni a lafazin tilka wato kalma ce da ake ishara da ita ga abu duk wani abu wanda yake mace kuma da yake nesa kamar yadda ibn malik yake cewa bi zali mufradin mudhakkarin ashir bi zi wa zihkita ala unsa tasir bi zali mufradin mudhakkarin ashir bi zi akan yi ishara balarabe yakan yi ishara ga wani abu wanda yake wannan abun ta mataci sai a yi ishara da v ko t ko t ina fata an fahimta sai a ce til mar'a ana nufin wancan matar to lafazin tilka ti din nan shine isharar da aka yi na zuwa ga manzanni lamun na cikin tilka ana ce da shi lamun bu'd da yake nuni zuwa ga wani abu wanda ya riga ya shuɗe yayi nisa sai kuma kafin inda ya biyo baya kafin khifaf wato lamiri ne wanda yake komawa zuwa ga wanda shi ake wa ishara din Allah ya ce tilkar rusulu waɗannan manzanni to kaga ishara da tilka ishara ce da ake yi wa ta matar abu ina fata an fahimta su kuma ar-rusulu manzanni ba mata bane amma aka yi musu ishara da abin da yake mace to me hikima a cikin haka an yi ishara wa ar-rusulu da tilka lura da kalmar ba lura da ma'anar kalmar ba domin ar-rusulu ana nufin manzanni manzanni kuma duk maza ne amma sai aka yi ishara da lafazin tilka madadin a ce ula'ikar rusulu waɗannan manzanni sai aka ce tilka to kada ka tunanin cewa dan an ce tilka aka kuma ce ar-rusulu an yi ishara ga maza da isharar da ake yi wa mata lafazin ar-rusul jam'i ne wadda kuma jam'i idan ya zo a wannan siga ana ɗaukar wannan kalmar a matsayin tamatar kalma ina fata an fahimta to tare da lura da cewa tamatar kalma ce amma ma'anarta kuma maza ake nufi wato taron annabawa sai aka yi ishara da lafazin tilka ina fatan an fahimta to an yi ishara kuma da tilka a nan wanda ke nuni zuwa ga abin da yake da nisa daga nesa a ce tilka wancan a hikimar da ke cikin haka shine ubangiji ta'ala yakan yi ishara ga wani abu ko da yana kusa amma ya ishara ga wannan abun da isharar abin da ke nesa saboda girmama maka sha'anin abun Allah madaukakin sarki ya ambaci irin wannan a fadin sa alif lam mim sai yace zalikal kitabu la rayba fihi akai ishara da zalika zalika kuma ana ishara ne da shi a abin da yake nesa to alqur'ani da aka sauka wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa kaga a kusa yake amma akai masa ishara da zalika saboda a nuna maka girman sha'anin abun to akan yi ishara da ga abin da yake kusa domin annabawan nan da aka ambato su wa annabi sallallahu alaihi wa sallam ba a daɗe da ambato mishi su ba amma sai aka ce waɗancan saboda ainihin girmama sha'aninsu don haka duk sanda ka ga an yi ishara ga wani abu wanda yake kusa da ishara ta abin da ke nesa to ana nufin ana girmama maka wannan abin ne da ainihin nuna maka cewa abu ne mai daraja a gurin Allah maɗaukacin sarki haka zalika akan yi amfani da lafazin tilka awa abin da ke kusa bayan lafazin tilka abin da ake ana ishara ne da shi a abin da ke nesa idan ana son a ainihin kaskantar da wani abu ko a kyamatan maka da abin kamar yadda Allah madaukakin sarki yake cewa ga waɗanda suka danganta mushi ‘ya'ya mata suka ce mala'iku mata mala'iku ‘ya'yan Allah mata ne Allah ya ce alakumuz zakaru wa lahul unsa tilka idan qismatun biza saboda a kyamatan maka da abin sai aka yi ishara aka ce tilka ina fata an fahimta to anan an ce tilka ne lura da lafazin ar-rusulu amma ba wai lura da ma'anan ar-rusulu ba to irin wannan yakan zo a cikin alkur'ani da dama dan ya nuna maka hikima da balaga da fasaha da take cikin alkur'ani Allah madaukakin sarki yakan caccanza salo a cikin magana na alkur'ani kamar yadda zaka gani a wata ayar Allah madaukakin sarki yace bal huwa ayatun madadin a ce hiya ayatun domin a ka'ida ta larabci idan mubtada ta zo mu'annasa to khabar ɗinta za ta zama mu'annasa bal hiya hiya wato lamiri ce wacce take na ta mace ah, bal huwa afwan bal huwa ayatun huwa bamiri ne wanda yake namiji amma sai kuma aka ce ayatun ayat kuma kaga lafazi ne wanda yake mu'annasa ta mace to an ce huwa ayatun anan bamiri an zo da shi huwa lura da alqur'ani domin alqur'ani ba ta matar abu bane alqur'ani wato muzakkar ne maganar Allah madaukakin sarki dan haka sai Allah maɗaukacin sarki ce bal huwa ayatun madadin ka ce bal hiya ayatun aka lura da cewa shi alqur'ani abu ne wanda yake an yi amfani an yi masa amfani da siga ta ainihin namiji ubangiji ta'ala ya ce tilkar rusul waɗannan manzanni wato ɗaukacin annabawa da manzanni gaba ɗaya faddalna ba'dahum ala ba'd mun fifita wasu sashen su akan wasu sashi ka iya tunanin cewa a cikin ma'aika da ubangiji ta'ala ya aiko akwai ar-rusulu akwai kuma al ina fata an fahimta akwai ar-rusulu su manzanni akwai al'ambiya'u annabawa wanda galibi manzanni su ne waɗanda aka aiko su da shari'a tasu da kuma littafi al'anbiya'u su kuma an aiko su ne saboda su ɗora a kan shari'ar wani manzo wanda ya gabace su to anan sai aka keɓance rusul da ambato ba a ambaci al'anbiya'u ba aka ce tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd to kan dan kar kai tunanin cewa manzanni kadai su ne aka fifita wasu sashen su akan wasu sashe banda annabawa sai Allah madaukakin sarki ya ambata maka annabawa su ma din haka ne ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض mun fifita wasu annabawa? توسع النباوة أكون وسد بسكنسو to haka anan Allah madaukakin sarki yace tilka rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd waɗannan manzannin mun fifita wasu sashen su akan wasu sashi wannan aya gaba ta wannan aya tana daga cikin ayoyi da ma'abota ilimin tafsiri suka ce akwai iskal a ciki in ka hada ta da sauran ayoyi na alqur'ani Allah madaukakin sarki yana cewa amanar rasulu bima unzila ilayhi min rabbih wal mu'minun كل آمن بالله وملائكته ورسله لا نفرق بين أحد من رسله كدوب جبر فتن أبنجي تعالى لا نفرق بين أحد من رسله باما عينهم بمبن تتكان وسد جسكم منزني سيكما أنا أكتب فضلنا بعضهم على بعض to abin nufi a la nufarriqu baina ahadin min rusulih min janibi al-imani bir rusul ta fuskar yin imani da annabawa dukka mun yi imani da su babu wani annabi da muka yi imani da shi ba tare da waninsa ba ina fata an fahimta da haka ma'anar la farriku baina ahadin min rusuli ba ma ainihin bambance tsakanin wani da wani cikin annabawansa ta fuskar yin imani da su gaba su mun yi imani da su duka manzanni ne annabawa ne daga Allah maɗaukakin sarki amma kuma anan faddalna ba'dahum ala ba'dhin mun fifita wasu sashi akan wasu sashi ba wai ko ta fuskar kasantuwarsu annabawa ba ta fuskar kasantuwarsu kowa annabi ne kowa manzo ne a nan daidai suke sai dai kuma wasu falala ɗoriya kan wannan da Allah ya bawa wasu manzannin bai bawa wasu manzannin ba kamar yadda zaka kwatanta a sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama gaba ɗayansu suna da daraja ta sun zamo sahabban annabi sallallahu alaihi wa babu wani wanda ya ansa suna cewa sahabi ne da za ka ce cewa sahabtancinsa bai kai ya nawa ne ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba duka suna ansa sunan sahabbai ne sai dai ta fuskar falala da fuskar daraja ubangiji ta'ala ya ɗaukaki wasu daga cikin su sama da wasu kamar da aka ɗaukaki darajar sayyidina abubakar sama da sauran sahabbai amma kuma wanda aka ɗaukaki darajar abubakar sama da su wannan bai hana su zama sahabbai ba ina fata an fahimta to Allah ya ce faddalna ba'dahum ala ba'd mun fifita wasu sashi ta fuskar irin mu'jiza da aka ba su ta fuskar adadin yawan al'umma da suka samu ta fuskar wasu abubuwa da ubangiji ta'ala ya keɓance wasu annabawa da manzanni din da bai bawa wasu ba kamar yadda Allah madaukakin sarki ya ce fasbir kama sabara ulul azmi min ar-rusul a cikin manzanni akwai waɗanda ubangiji ta'ala ya zabe su suka zama su ne sama da sauran manzanni kama annabi Ibrahim annabi Musa annabi Isa annabi Nuh duka waɗannan ulul azmi ne min ar-rusuli a cikin manzanni su ne suke gaba gaba wanda a cikin waɗannan ɗin kuma annabi sallallahu alaihi wa sallama shi ke gaba a cikin biyar ɗin bayan wanda ke biyo masa sai annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam to wannan fifiko kuma zalika fadlullah yu'tihi man yasha sha. Falalace ta ubangiji ta'ala da yake ba wa duk wanda ya ga dama cikin bayansa wannan kuma yana daga cikin kamala ta adalci na ubangiji ta'ala yakan sanya kowane abu a mazauninsa kowane abu ya ɗora shi a inda yake daidai da shi sai ya fifita wani akan wani saboda adalci irin tasa amma da ubangiji ta'ala ya mai da kowa da kowa daidai ake to babu adalci a shanun ubangiji ta'ala wa ta'ala Allahu an zalika uluwan kabira shi ubangiji ya ɗauka ko a ce babu adalci a cikin lamarinsa ko kuma babu hikima da haka ya fifita wasu sashi akan wasu sashi ta fuskar ainihin falala da ya bawa manzanni zaka fahimci haka annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana cewa an nuno min wasu al'ummu sai na ga wani annabi ya taho babu wanda ya imani da shi tun da ubangiji ta'ala ya aika shi zuwa ga al'ummarsa har ya gama da'awa har ya gama kira har ya koma zuwa ga ubangiji da ɗai babu wanda ya imani da shi yace na gan shi shi kadai babu kowa a tare da shi cikin mabiya yace sai kuma aka nuna min wani annabin kuma sai na ga gashi da mutum ɗaya da ya imani da shi a al'ummarsa gaba ɗaya yace a nuno min wani annabi kuma mutum biyu ko uku su suka yi imani da shi saura duk sun kafirce yace sai aka nuna mun wasu taron jama'a masu tarin yawa sai na yi fata na ma a ce ni ne tare da al'umma ta nan sai aka ce ai annabi Musa ne tare da al'umma don haka yace bayan bayan sun wuce sai kuma aka nuno min wasu al'umma taron jama'a waɗanda suke sun ninka na annabi Musa ɗin sai aka ce min to nan kai ne da kuma al'ummarka a cikin su akwai mutum dubu saba'in za su shiga aljanna ba tare da hisabi ba ba tare da an tsaya an yi bincike me ka aikata ta ina ka samu ta ina ka kashe ba mutum dubu saba'in a wannan al'umma za su shiga aljanna ba tare da hisabi ba annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce sai na roƙi ubangiji na a mutum dubu saba'in ɗin nan kowane mutum ɗaya a bashi dama ya shiga da dubu saba'in sai aka ce an baka aka ce an baka a ɗaya daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama ukasha bin muhsin yana ne yace ya rasulullah ai mun addu'a in kasance cikin mutum dubu saba'in din nan annabi sallallahu alaihi wa wasallama yace kana daga cikin su ukasha sai wani sahabba yace ni ma ya rasulullah annabi yace sabaka bika biha ukasha ai ukasha ya riga ka to kaga wannan fifiko ne da Allah madaukakin sarki yayi wa al'ummar Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sama da sauran al'umma na sauran annabawa to kaga wannan shi ma faddalna ba'dahum ne ala ba'd Allah madaukakin sarki yana cewa kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar kowane annabi yana da al'ummarsa amma al'ummar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ta fuskar daraja da ɗaukaka sun ɗara sauran al'ummu وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا رانا القيامة النبي لا أزود النبي دا الأمة أتنبيا النبي me ka wa al'ummar ka yace na isar da kaza na isar da kaza a ce waye shaidar ka yace al'ummar annabi annabawan nan gaba ɗaya da suka gabata tun daga annabi nuhu alaihi salatu wassalam har zuwa annabi isa kowanne sai an tambaye shi me ka wa al'ummar ka yace da kaza da kaza na isar musu a ce waye shaidan ka mu da muka biyo baya mu muka zamo shaidun su ce al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam sannan in aka zo na wannan al'umma kuma annabi sallallahu alaihi wasallam shi zai ba da shaida kuma mu akan mu dan haka kaga duka wannan fifiko ne annabi sallallahu alaihi wa alihi wa yana cewa nusirtu birru'bi 70 an ainihin bani nasara wato in jefa tsoro a jikin in jefa tsoro a zukatan makiya tafiyar saba'in ma'abota ilimi suka ce shekaru saba'in wasu ma'abota ilimi suka ce ainihin watanni saba'in abin nufi dai tun kan isan manzo sallallahu alaihi wasallam zuwa inda zai yaƙi mayaƙa an riga an jefa tsoronsa a cikin zukatansu wanda wannan ba a ba wani annabi ba gabanin shi yana daga cikin fifiko faddalna ba'dahum ala ba'd annabi sallallahu alaihi wasallam yace rufiya an ummati al-khata wan nisyan al'umma ta idan suka yi aikin laifi bisa kuskure ko kuma mantuwa an yafe musu wanda al'ummu da suka gabace mu su ba a yi musu wannan ba annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa ju'ilat li al-ardu masjidan wa tuhura kasa duk inda sallah lokacin sallah ko sallah ta cikin musulmi a duk inda yake an halatta masa yi sallah a kowane irin ƙasa. matukar ba najasa bane a wannan guri sannan kuma ya taimama da ƙasa kowane irin guri duka wannan ba a baiwa wasu al'ummu waɗanda suke gabanin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba to duka wannan na daga cikin faddalna ba'dahum ala ba'din sai dai a sahih al-bukhari Imam al-Bukhari Allah ya masa rahama ya rawaito hadisi ta hanyar Abu Huraira Allah ya kara masa yadda a wasu wato wani musulmi wani ɗaya daga cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a ta can baki da wani bayahudi yahudi suka yi kace na nace a tsakaninsu har suka kama zage-zage a tsakaninsu to shi ba yahudan a cikin maganganunsa sai ya ce na rantse da wanda ya fifita annabi musa akan dukkan talakai duk halittu aqsamtu billazi safa musa alal alamin ya yake rantsuwa na rantse da ubangiji da ya ɗaukaki annabi musa sama da kowane halitta a ban ƙasa to sai abin ya yi wa shi sahabin nan zafi a rai sai ya shata wa bayahudan mari ya ce ai khabib ya ce najastaccen mutum kawai kana nufin hatta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam an fifita musa a kansa to da bayahudan nan ya ji zafin mari sai ya kai kara gurin annabi sallallahu alaihi wa wasallam ya ce ya rasulullah dan na ce na rantse da ubangiji da ya daukaki musa akan talikai gaba ɗaya wannan sai ya shata min mali. yace hamma da kai don haka nake karansa to sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace la tufaddiluni ala la tufaddiluni ala al-anbiya kada ku fifita ni akan sauran annabawa annabi sallallahu alaihi ya ce domin ranar tashin alkiyama duk halittu za su suma za a yi busa duk halittu gaba ɗaya su faɗi su suma da mutane da dabbobi ya ce sai in kasance ni ne farkon wanda zai fara farfadowa annabi sallallahu alaihi wasallam yace idan na farfado sai in ga ga annabi Musa alaihi salatu wassalam a farke yana rike da kafafuwan al'arshin ubangiji yace ban sani ba shin ni na riga shi tashi ko shi ya riga na tashi ko kuma da aka yi busar shi bai faɗi ya sumo ba sakamakon suma da yayi a can gurin tsori sina yace dan haka kada ku fifita na akan sauran annabawa to kaga yanzu in ka dau wannan hadisin ka ainihin hada da wannan aya ta cewa la tufaddiluni alal anbiya kada ku fifita ni akan annabawa ka hada da ayar faddalna ba'dahum ala ba'd mun fifita wani sashi akan wani sashi to sai kaga kamar akwai alama ta cin karo tsakanin wannan hadisi da kuma aya alhali babu karo a tsakanin su shi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ma abota ilimi suka ce ya ce kada ku fifita ni akan sauran annabawa wannan na daga cikin tawadu'u irin ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama amma ba haka ba ya san yana da daraja akan sauran annabawa domin shi da kansa yake cewa ana sayyidu waladi adamu wala fa ni ni ne shugaban ƴaƴan annabi adamu gaba ɗaya ba wai dan alfahari nake faɗin haka ba da haka ya faɗi haka ne saboda tawadu irin tasa wasu daga cikin ma'abota ilimin tafsiri suka ce a'a ya ce kada ku fifita ni akan annabawa kan saukar wannan ayar da haka bayan saukar wannan ayar sai ayar ta nuna cewa lalle wasu annabawan suna da fifiko akan wasu to amma magana mafi ƙarfi shine ya faɗi haka ne saboda tawadu irin tasa sannan abu na biyu ainihin hukuma ce tsakanin musulmi da Bayahudi. da haka kada ya nuna fifikonsa akan annabi Musa bayahude ya ce annabi ya yi son kai sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sa'annan kuma annabi ya hana a fifita shi akan sauran annabawa domin wannan lamari ne wanda yake a hannun Allah ba a hannun mutane ba kai a matsayin suwa da za ka zo ka ce annabi ne ya fi annabi ne, Allah ne mai wannan shi ne zai bayyana wane ya fi wane fifiko amma ba ni ko kai ba duk ƙarfin imaninka duk taƙawarka duk san annabi da kake wannan sha'ani ne na ubangiji ba naka ba shi zai fifita wanda ya ga dama akan wanda wanda ya so zalika fadlullahi yutihi man yasha wallahu dhul fadli azim to haka Allah yace faddalna ba'dahum ala ba'd mun fifita wasu sashi akan wasu sashi dan a fassara maka fifiko da ubangiji ta'ala yayi wa wasu sashe na annabawa akan wasu sashe sai aka ce maka min man kallama Allah daga cikinsu akwai waɗanda ubangiji ya zanta da su lafazin man anan ism ne mausul tadullu alal umum yana nuni akan abubuwa masu yawa ina fata an fahimta da haka annabawa da manzanni ba gaba ɗayansu bane ubangiji ta'ala ya zanta da su suka ji muryarsa da kunnuwansu amma wasu daga cikinsu su don haka man anan bai keɓance annabi Musa kaɗai ba domin galibi in aka tashi magana sai a ce annabi Musa Allah ya magana da shi kamar yadda Allah madaukakin sarki ya ce a wata ayar wa kallama Allah Musa taklima ya uh, ya Musa in yastafaituka ala nasi bi risalati wa bi kalami ya kai annabi Musa na fifita ka na daukake ka sama da sauran mutane sakamakon attaura da na saukan maka da kuma magana zantawa da nayi da kai ka ji to kaga wannan karara na nuna maka cewa annabi Musa alaihi salatu wassalam ubangiji ta'ala ya zanta da shi yace minhum man kallama Allah daga cikin su akwai wanda ubangiji ya zanta da su man anan na nufin da annabi Musa da kuma duk wani manzo ko annabi wanda ubangiji ta'ala ya zanta da shi kamar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shi ma ubangiji ta'ala ya zanta da shi kamar yadda ma'abota ilimin tafsiri suka bayyana haka a Isra'i da Miraji da aka yi da shi ya je can sama da saman bakwai bayan an isa sidratul muntaha annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace wa jibril a huna yatruku alhabibu habiba a irin wannan gurin masoyi zai bar masoyinsa annabi jibril alaihi salatu wa salam yace ai kowanne da ka gani da ka gani cikin mu mu mala'iku yana da iya iyaka da Allah madaukakin sarki ya masa har ya ce wa annabi sallallahu alaihi wa wasallama daga nan sidratul muntaha ta ku ɗaya in na ƙara ina tsoro ubangiji zai kona ni da haka kai dai ka ci gaba annabi sallallahu alaihi wasallama ya ci gaba ya je har ya gana da ubangijinsa aka fallanta masa salloli guda biyar da muke yi a yau kaga a ganawa da yayi da ubangijinsa babu wani tsakaninsa da ubangijinsa ubangijinsa ya zanta da shi ya ji maganar ubangiji ta'ala sannan yana daga cikin abin da ke tabbatar maka da cewa Allah madaukakin sarki yayi magana da manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama al ahadith al qudusiyya da manzo ke rawaito mana zaka ji an ce fi ma yarwihi an rabbihi azza wa jal kai tsaye manzo sallallahu alaihi wasallama ya jiyo daga ubangiji ba tare da wasifa ba ba tare da dan aike da yake tsakanin ubangiji da annabi ba kai tsaye ya ji daga ubangijinsa da aka duka wannan na nuna maka cewa Allah madaukakin sarki yayi magana da mala'ika da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ma'abota ilimin tafsiri sun ambata daga cikin waɗanda ubangiji yi magana da su suka ji muryarsa annabi adam alaihi salatu wassalam wa ya adamu kun anta wa to amma sai malaman tafsiri suka ce zantawa da ubangiji ta'ala yayi da annabi adam ya bambanta da zantawar da yayi da annabi Musa da kuma annabi sallallahu alaihi wa sallama sakamakon shi annabi adam a cikin aljanna aka yi magana da shi kan a saukar da shi duniya ina fata an fahimta to da haka babu wani mumini da za a shigar da shi aljanna face ubangiji ta'ala zai yi magana da shi to kaga wancan maganar ta bambanta da irin maganar da aka yi wa annabawa domin su a nan duniya ubangiji ta'ala ya zanta da su yi magana da su to amma babu shakka faɗin ubangiji ta'ala minhum man kallama Allah daga cikin su akwai wanda ubangiji ta'ala yayi magana da shi har annabi Adam din ma ya shiga domin man ya zo ya dilli alal ibn na dai Allah yi magana da ni amsa sunar man Allah waɗanda ubangiji ta'ala yayi magana da su to anan ubangiji ta'ala ya ce minhum man kallama Allah daga cikin su akwai waɗanda ubangiji ya yi magana da su a uslubi na alqur'ani a irin bayanai da ubangiji ta'ala yake wa bayansa saboda ka gane fasaha da balaga da ke cikin alqur'ani wani lokaci sai a kawo maka maganar a dunkule mujmalan sannan kuma a wasu ayoyin sai ubangiji ta'ala ya kawo su mufassalan ainihin a a maka bayani daki daki bayan a wata surar a wasu ayoyin an yi maka bayani a dunkule wanda ake cewa ainihin almujmal kamar anan fadin ubangiji ta'ala minhum man kallama Allah daga cikin annabawa da manzannin akwai waɗanda ubangiji ya zanta da su kaga wannan a dunkule aka kawo maka ba a ce maka da wane da wane ba kuma wane da wane din da ubangiji ya zanta da su me Allah ya ce me aka faɗa a zancen da ubangiji ta'ala ya da su to ubangiji ta'ala ya bayyana ainihin zance da ya yi da annabawan da ya zanta da su a cikin wasu ayoyin a kuma wasu surorin kamar annabi Musa alaihi salatu wassalam Allah madaukakin sarki yace falamma ataha nudiya ya Musa inni ana rabbuka fakhla an alaik innaka bil wadi al muqaddas tuwa lokacin da annabi Musa ya isa ainihin miƙati inda ubangiji ta'ala ya ce masa ya zo ya tsaya a wannan guri din nudiya sai Allah ya kira shi ya Musa aka ce ya kai Musa inni ana rabbuka na alaik ni ubangijinka ne ka tuba ka domin kana nan a tsaye ne a guri wanda yake mai tsarki ka gani a wata ayar inni ana Allah rabbul alamin ya Musa ya kai Musa ni ne Allah ya ji muryar ubangiji Allah subhanallah babu wanda zai iya kwatanta yanayin muryar da sifan muryar sai wanda ya ji muryar ubangiji ta'ala ta bambanta da muryar dan adam da muryar duk wani abu wanda yake da murya murya ce wacce take ta cancanci shi ubangiji ta'ala murya irin tasa don haka a nan a wannan gabar ne ainihin alu sunna wal jama'a suke raddi ga ainihin mu'tazila da sauran wato ƙungiyoyi na bid'a da suke cewa ai abin da ake nufi da Allah yayi magana ba wai ana nufin yayi magana suka ji da murya ba suka ce ana nufin aiki ne wani aiki ne ubangiji yayi sai aka kira shi da sunan magana to kaga idan mutum mai hankali ne idan mutum mai hankali ne aka ce alkalam magana dan Allah da me ake yin ka ji murya ta fito da kuma haruffa da kalmomi wannan shine magana mai hankali da tunani haka zai fahimta abu wanda ya riga ya samu tasgaro da sankara a imaninsa da aƙidarsa shine zai canza ma'anar ya ce ba wai magana ake nufi ba kalam dai in aka ce kalam shine magana zance da za a yi maka to sai suka ce ai abin nufi da kalam wato duk abin da su inni ana rabbuka fakhla ana alak innaka bil wadi al muqaddas tuwa wa ana ikhtartuka fastami lima yuha kawai wato an kunsa wa annabi Musa ne a zuciyarsa sai ya fahimta haka dan Allah hankali mai kyau zai fahimci wannan to haka suke ɗauka da haka suke korewa ubangiji ta'ala su a nasu gani wai ai an kace Allah ya yi magana ka kwatanta shi da ɗan adam to kaga mai wannan tunanin tunaninsa rusasshen tunani ubangiji ta'ala dan ya sifanta kansa da wata sifa wadda akwai wannan sifar a ɗan adam to sifar tasa irin tasa ta shi Allah ne sifar kuma in akwai ta a ɗan adam irin ta ɗan adam ne Allah maɗaukakin sarki ya sifanta kansa da cewa shi mai dini shi mai gani ne yace ainihin laisa kamithlihi shay'un wa huwa samiul basir shi mai ji ne mai gani ne kuma yace inna khalaqnal insana min nutfatin amshajin nabtalihi faj'alnahu sami'an basira da haka sai ka kwatanta shi ubangiji ta'ala jinsa da ganinsa da maganarsa ta cika da kamala wadda ba a canza ta kuma ba ta da ƙarshe amma ɗan adam da jinsa da ganinsa da maganarsa akwai ƙarshe ina fata an fahimta akwai tawaya ciki da kuma ƙarshe shi dan adam akwai sanda zai wayi gari al-yawma naqtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim magana dan adam na da karshe da za a kure amma shi ubangiji ta'ala maganar safa ba ta da karshe dan adam mu bayi da kake ganin mu kowa da irin muryarsa ina fata an fahimta kuma kowa da adadin irin kalmomi da ubangiji ta'ala ya eba masa zai faɗe su a duniya da haka da sun kare shi kenan sun kare kaga magana ta dan adam magana ce ta ta waya amma shi ubangiji ta'ala magana sa magana ce wacce take sabitatun abadul abad azaliyatun har abada ubangiji ta'ala mutakallimun yana magana kuma abin da ke ƙara tabbatar maka da cewa ubangiji ta'ala yana magana duk ayar da ta zo da qala rabbukum wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum ubangijinku yace ku roke ni da me ya faɗa da kalmomi da maganarsa ina fata an fahimta dan haka ubangiji ta'ala mutakallimun yana magana maganarsa ta bambanta da maganar dan adam shi yasa alqur'ani maganar ubangiji ta'ala ne sakamakon mu'tazila da suke dauka ba maganar ubangiji bane Allah madaukakin sarki yana cewa wa in ahadun minal mu'mini minal mushrikin istajaraka fa ajirhu hatta hatta yasma'a kalam Allah me ake nufi da kalam Allah ana nufin alqur'ani ina fata an fahimta dan haka alqur'ani maganar Allah ne Allah madaukakin sarki na daga cikin sifofinsa shi shine magana ne duk ayar da ta zo da ya ayyuhal ladina amanu ya ayyuhan nasu kira ne da me ake kira da magana ina fata an fahimta to duka waɗannan hujjoji ne da kai ahlus sunna zaka rike su domin kai raddi da su awa wanda yake cewa ubangiji ba mai magana bane shi da yake cewa ai in ka kwatan in ka ce ubangiji mai magana ne to ka sifanta shi da dan adam shi ya sifanta dan shi ya sifanta Allah da dan adam ina fata an fahimta domin in ka ce cewa to baya magana to ya zama me kenan ka gani ko amma in ka bi wato aqida ta ahlus sunna wal jamaa abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya rayu akai da shi da sa shine Allah yana magana sai dai magana sa ba irin ta dan adam ba magana sa irin ta tafa subhanahu wataala magana ce wacce take taliqu bi jalalihi wa azimi sultani magana da ta cancanci girman ubangiji da buwayarsa ba irin nawa ko naka ba da haka Allah madaukakin sarki mai magana ne minhum man kallama Allah daga cikin annabawa da manzanni akwai wanda Allah ya zanta da shi annabi Musa Allah ya kiraye shi yace inni ana rabbuka fakhla ana alaik ni ubangijinka ne yaji da muryar ubangiji Allah ya ce masa ni ne ubangijinka fakhla na alai ka tuba ka innaka bil wadil muqaddas kuwa kana nan guri ne wanda yake mai tsarki Allah ya ci gaba da magana da shi ya ce wa ana sartuka fastami lima yuqa na daukake ka na zabe ka na fifita ka sama da sauran al'ummu sama da sauran mutane fastami lima yuha da ka ka saurari abin da za a yi maka wahayi aka ka saurari abin da za a gaya maka yana daga cikin wahayi maganar da ubangiji ta'ala yayi wa annabi annabin naji da muryar ubangiji ta'ala wannan shi ma ana ɗaukan shi a matsayin wahayi ne ina fata an fahimta wa ma kana li basharin an yukallimahu Allah illa wahyan aw min wara'i hijab ba zai taɓa yiwuwa ba ubangiji ta'ala yayi magana da wani dan adam da wani mahaluki face sai ta hanyar wahayi Daka ta hanyar wahayi ubangiji ta'ala yake magana da ainihin bayansa annabawa da kuma manzanni ko kuma aiko masa da manzo da haka ubangiji ta'ala ya ci gaba da cewa minhum man kallama Allah daga cikin su wanda Allah ya zanta da su akwai annabi Musa aka ce masa wa ana fitartuka ya kai annabi Musa na zaɓe ka na ɗaukake ka sama da sauran mutane fastami lima yuha Allah ya gaya masa da muryar ubangiji ya ji da kunnansa Allah yana cewa innani an Allah ya kai Musa lalle ni ni ne Allah kadai da ya cancanci abota masa la ilaha illa ana babu wani abun bauta bisa ga cancanta sai ni ni ka bauta min ni kadai wa aqimi salata li dhikri ka kuma tsaya da sallah tare da ambatona to kaga wannan abin da ubangiji ta'ala ya faɗa wa annabi Musa kenan annabi Musa ya ji kuma ya ansa wato da annabi Musa ya ji muryar ubangiji da daɗin muryar ubangiji ta'ala da abin da kalmomin ubangiji ke ɗauke da shi sai ya ji wani shauƙi ya ce to tun da ku na ji murya ya ubangiji ari ne an guro ilai nuna min kai in ganka da bai ji muryar ubangiji ba kamar yadda su mu'tazila da sauransu suke ainihin canza ma'anar zai nemi ya ga ubangiji in ka ji muryar mutum sai ka nemi ka ganshi ina fata an fahimta yace arini an guru ilaik nuna min kai ya ubangiji in ganka ubangiji yace lan tarani ba za ka iya gani na ba domin ubangiji ya kore wa su su ganshi a nan rayuwar duniya muminai za su ga Allah madaukakin sarki a aljanna amma a nan duniya duk yadda mahaluki ya kai da girman matsayi ba zai ga ubangiji ta'ala ba shi yasa da aka tambayi Aisha Allah ya kara mata yadda har ra'a Muhammadur rabba shin annabi ya ga ubangijinsa yace man haddathaka anna Muhammadan ra'a rabbahu faqad a'zama 'ala Allah al sirya duk wanda yace maka annabi ya ga ubangijinsa to ya kirkiri babban ƙarya ya danganta wa ubangiji mu'minai za su ga Allah madaukakin sarki amma amin a lahira Allah madaukakin sarki ce wujuhun ma idhin nadira ila rabbiha nabira za su ga ubangijinsu to dan haka annabi Musa ya nemi ya ga ubangijinsa ya faɗa da bakinsa ce ya ubangiji nuna min kai in ganka sai Allah ya ce masa me lan tarani ba za ka iya gani ba wannan ma magana ce Allah ya faɗe ta sai Allah ya ci gaba da cewa walakinin inzur ilal aljabal kalli wannan dutsen jabal qurisina fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani in kaga ainihin wannan dutse ya tabbata ya daidaita a inda yake to za ka iya gani na in kuma kaga dutsen nan ya girgiza bai tabbatu a mazauninsa ba to ba za ka iya gani na ba falamma tajalla lil jabal ja'alahu dakkan wa harra musa sa'iqa hasken ubangiji ba wai ubangiji ba hasken sa da ya bayyana wa dutsen ja'alahu dakkan sai da dutsen nan yayi ƙara annabi musa saboda ganin wani abun mamaki da bai taba gani ba fa harra sa'iqan ya fada asumi da ya tashi ya yi tasbihi ya ce ya ubangiji na na ba sake wannan bukatan ba ilai ilaika na tuba to da bai ga ubangiji ba kaga duk wayannan maganganu din wa kallama Allahu Musa ta kalima ne ina fata an fahimta da haka ubangiji ya zanta da annabawa wasu daga cikin annabawa Allah ya ce wa rafa'a ba'dahum darajat wasu daga cikin su ubangiji ta'ala ya dauke su darajat wato suka zamo ainihin daraja daraja suka zamo mataki mataki faɗin ubangiji ta'ala wa rafa'a ba'dahum darajat shi ma wannan ɗaukaka darajarsu ta fuskar mabiyansu wanda al'ummarsa suka fi yawa darajarsa ta ɗara wanda al'ummarsa ba su kai tashi yawa ba ina fata an fahimta sannan wa rafa'a ba'dahum darajat kaga anan darajat ta zo na kira na kira kuma galibi ta dullo alal umum takan yi nuni akan umum dan haka na shiga daga cikin wannan a lokacin da aka yi tafiya Isra'i da Mi'raji da Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kaga darajarsa ta fi ta sauran annabawan gaba daya na farko da ya zo baitul maqdis sai da ya yi limanci wa sauran annabawa gaba daya da suka gabaje shi kaga wannan daraja ce wa rafa'a ba'dahum darajat sannan kuma da ya shiga sama ta farko wa ya fara gani ya ga annabi adam alaihi salatu wassalam kaga a darajar da Allah ya aje annabi adam a sama kenan ya shiga sama ta biyu ya ga annabi Isa da kuma annabi Yahya kaga wannan daraja ta su kenan wa rafa'a ba'dahum darajat ya shiga sama ta uku yaga annabi Yusuf alaihi salatu wassalam a sama ta hudu yaga annabi Idris alaihi salatu wassalam ya je sama ta biyar yaga annabi Harun a sama ta shida yaga annabi Musa a ta bakwai yaga annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam kaga wannan darajat kowa mataki mataki ma'anar wa rafa'a ba'dahum darajat din kenan ya ɗaukaki darajar kowa mataki mataki sannan shi kuma ya zarce kaga shi ma wannan ba ba'dahum darajat har ya wuce sidratul muntaha ya je inda ya gana da ubangijinsa ta'ala duka wannan na shiga cikin ma'anar wa ba ba'dahum darajat ya ɗaukake su daraja daraja sannan na daga cikin ɗaukakar annabawa da manzanni daraja da ubangiji ta'ala yayi wasu daga cikin annabawa sai aka ba su ƴaƴansu suka zamo annabawa da jikokinsu shi ma wannan ɗaukaka ce ta daraja wasu annabawan aka ba su littattafai aka saukan masa da attaura kamar annabi Musa injila ga annabi Musa annabi Ibrahim aka saukan masa da suhuf annabi Dawud aka saukan masa da zabura kaga duka wayannan darajoji ne da ubangiji ta'ala ya ba wa wasu manzanni da annabawa wanda ba a ba wasu ba duka wannan na shiga ma'anar wa rafa'a ba'dahum daraja Allah ya ce wa ataina Isa ibn Maryam al-bayyinat haka muka zo wa da annabi Isa dan Maryam al-bayyinat da al-bayyinat lafazin al-bayyinat anan sifa sifa ina fata an fahimta wato na'at sifa kuma tana labudda da min mosu kowane sifa tana da abin da aka sifanta ta da shi kowane na'at yana da man'ud a nan an yi abin da ƙa'idar larabci ke cewa alhaz wal ijaz wato a cikin kawo maka bayani ko yi maka bayani sai a yanke wani sashe na kalmomin abin da ake maka bayani amma kuma ma'anan na nan wadda wannan na nuni a bisa cikar fasaha da balaga ta alkur'ani mai girma wanda larabawa suna amfani da wannan uslubi a maganganunsu a nan wa na isa ibn maryam albayyinat muka zo da annabi isa da albayyinat bayyanannu to menene bayyanannu an goge abin nufi almu'jizat albayyanat to amma ba ambaci al-mu'jizat din ba sai aka ambaci sifa ta al-mu'jizat din saboda ka gane fasaha da ijaz taƙaita bayani a cikin lafuzza waɗanda suke ɗan kaɗan a ma'ana wanda yake mai yawa ina fata an fahimta Allah ya ce wa atayna Isa ibn Maryam al mun zo da annabi Isa da al-bayyinat wato al-mu'jizat al-bayyinat amma ba ambaci mu'jizat din ba sai aka ambaci bayyinat din saboda a taƙaita maka lafazin amma ma'anar kuma na nan na fata an fahimta ko Allah ya ce mun zo da annabi Isa da albayinat to anan ya ce albayinat wato mu'jizozi wayanda suke a bayyane kaga nan ma sai aka kawo shi mujmalan a dunkule amma Allah ya bayyana wayannan albayinat mu'jizozi din a wata aya da aka ka fahimci cewa alqur'ani ayoyin alqur'ani suke fassara wasu ayoyin duk inda aka dunkule wata ma'ana a cikin wata aya to ka lalubu ayoyi yan uwanta a sauran surori zaka ga an yi fashin baki a can kuma a nan da Allah madaukakin sarki ya ce wa atina Isa ibn Maryam al bayyinat mun zo da Annabi Isa da mu'jizozi bayyanannu bai ambaci mu'jizozin ba amma a wata ayar kuma daban sai Allah ya ambata wa ila bani Isra'ila anni ji'tukum bi ayatin anni qad ji'tukum bi ayatin min rabbikum hakika ubangiji ta'ala yace mun aika da annabi isa zuwa ga bani isra'il yake ce da su anni ji'tu kad ji'tukum bi ayatin min rabbikum haqiqa na zo muku da aya daga ubangijinku anni akhluqu lakum min at-tin ka hay'ati at tayri fa anfukhu fihi fa yakunu tayran bi idnillah to kaji mu'jizozin da albayinat din kenan akhluqu lakum min at-tin ka hay'ati at tayri haka da turbaya da tabo sai in halicci sura in kaji wato in yi sura ta tsuntsu fa anfuku fihi kuma in busa masa rai fa yakunu qayran bi idnillah ya zama tsuntsu ya tashi ya fire da izinin Allah kaga wannan mu'jiza ce wacce take bayyana a fili kana gani haka annabi Isa alaihi salatu salam sai ya kwaba kasa in ya kwaba sai ya haƙi sura ta tsuntsu in ya ya haƙi sura ta tsuntsu sai ya busa mata rai kuma sai ta tashi ta tafiya tafire a sama ana ganin ta kaga wannan mu'jiza ce wacce take a bayyane ina fata an fahimta ma'anar wa ate na isa ibn maryam al bayyinat din kenan wato mu'jizoji wanda suke karara kana ganin su ba za ka iya musanta su ba sannan kuma an ya akhluqu lakum min at-tin ka hay'ati at-tayr fa anfu fihi fa yakunu tayran bi idhnillah wa ubri'u al-akmaha wal abras haka nake ainihin warakar da masu cutar makota makafi yace sai ya shafi idan makahu sai idanunsa su dawo yayi masa addu'a ciki sai idanunsa su dawo kaga wannan ita ma mu'jiza ce wacce take ne bayyinat wato a bayyana suke kuma yakan ainihin warakar da masu cutar albaras haka sai ya shafi jikin mai shi sai ya warke ina fata an fahimta dan haka duka waɗannan suna daga cikin al ayatul bayyinat al mu'jizatul bayyinat mu'jizozi waɗanda suke bayyanannu sannan kuma yakan ba su labari ma ta'kuluna wa tadakhuruna fi buyutikum abinda ci annabi Isa sai ya ce kaza ci. da ka yi karin kumallo ka fito annabi Musa sai ya kalle ka yace da kaza kai karin kumallo ce sahur ɗinka da kai a daren da ya gabata da kaza kai kaga wannan mu'jiza ce bayyana kai ka san me kace kuma da yace kaza ka ci shi ɗin ne kaga bayyana a bayyana take ina fata an fahimta sannan kuma zai iya gaya maka yanzu haka a gidanka a suto ɗinka akwai buhun kaza na shinkafa akwai katan kaza na kaza akwai katan kaza na kaza man gyaɗa na gidanka iya yawansa ya kai rabin kwalba ya kai kwalba kaza ya kai kaza magi guda ƙwaya kaza ne a sto ɗinka duk zai lissafa maka wannan wa rabbul baiti adra bil ladhi fihi kai da kake mai gidan kai da kake mai sto ɗin ka san abin da ke ciki annabi isa in ya gaya maka sai ka ga bai bambanta da abin da ya gaya maka ba da abin da ka sani ba ina fata an fahimta to duka wayannan suna sune al ayat al bayyinat wato mu'jizozi da suke bayyanannu da ubangiji ta'ala ya baiwa annabi isa to kaga wannan fifiko da annabi isa ya samu shi ta bangaren mu'jiza ta shi kenan ina fata an fahimta shi yasa har shauqi ahmadu shauki yake cewa ahuka isa da'a a mai lahu wa anta ahyaita ahla wa anta ahyaita ajyalan min ar yace idan ko dan uwanka annabi isa shi ya kira mamaci mamaci ya tashi a raye to kai ka zo katar da waɗanda suke mamata ne sakamakon imaninsu a mace suke ga su nan da rai amma hukuncinsu daidai yake da matattu sai ka rayar da zukatansu suka zamo suna da imani wannan ita ma wata rayuwa ce annabi isa daga cikin mu'jizarsa ya tada matacce shi yasa a wani da ya zo ya samu annabi isa ya ce an ce kana rayar da matattu to ka rayar in gani sai annabi isa ya ce ka zaɓi wanda kake so in rayar maka da haka dan dan wato dan ya ƙura annabi isa sai ya ce to ga sam can dan annabi nu annabi nu wanda yake shine farkon manzanni da yake bayan annabi adam sai annabi idris sai shi kaga shekaru aru aru kenan sai ya ce wannan ɗansa sam ɗin nake son ka rayu min da shi annabi isa ya ce to zo mu je kan kabarinsa aka je kan sa annabi isa ya yi magana ya ce ya kai sam dan annabi nu ka tashi bi izinillah da izinin allah shikenan kawai sai kabari ya balle ya tsatsage kabari kasa ta tsage kasa ta tsage komai sai ya balle sai ga sam dan annabi nan ya taso ya miƙe daransa amma dukkan shi duk furfura duk jikin shi gashi duk gashin jikinsa duk sun ya fari sai annabi isa ya ce waye kai yace ni ne sam dan annabi nan yace to ai ka rasu kana saurayi matashi kuma yaya kai furfura yanzu yace ai da kace in tashi sai na yi zaton tashin kiyama ne da haka furgici da tsoro ya sani wannan furfura yau mai yawman na shi ba ɗan jariri da aka haifa a ranar zai yi furfura saboda wahala saboda furfura akwai wato wahala takan sa mutum yi furfura annabi sallallahu alaihi wasallama kawa da tsoron Allah da tsantsan tsoron ubangiji da azabar ubangiji da yake a dare ɗaya sai da ya furfura da aka saukar da suratul hud yace ni hudun wa akhawatuha suratul hud da yan uwanta su idza sama'un shaqqat idza fatarat da sauransu da ake ambato rikicin kiyama ce sun sa na furfura ya kwanta lami lafiya gashinsa baki wul, sai ya tashi ga furfura a kansa aka ce ya rasulullah ya haka ya ce surar da aka sauka min a daren nan ita ta sa na furfura to kaga makurar tsoron Allah da ta kawace to haka annabi Isa ya kanta da matattu ya tada sam dan annabi ne sai ya ce to ka mutu ka koma da izinin Allah me yasa aka baiwa annabi Isa wayannan mu'jizoji ya dawo makaho daga ganinsa ya warakar da mai cuta albaras ya tada matacce saboda a zamanin annabi isa an yi ƙwararrun likitoci da duk wata cuta da ta taso akwai ƙwararrun likitoci da za su warakar da kai to sai suka yi alfahari da wannan suka ji mu da muke manya-manyan likitoci rikakkun likitoci da babu irin to ƙarshen likitanci ai shine in mutum ya mutu ka dawo da ransa duk ƙurewar likita duk ƙurewar likita da ƙwarewarsa a aikinsa in dai mutum ya mutu shikenan kuma ina ba ta amfani to annabi isa saboda ƙurewa a likitancin nasa kuma to kai sai in mara lafiyar naka mai sai in ya mutu za a dawo masa da ran to amma duk da haka wasansu ba su yi imani ba wanda aka haife shi yana makahu gaya min wani likita ne a duniya ya dawo da idan wanda aka haifa yana makahu babu to shi annabi isa irin wannan yake dawo musu daga shi to kaga likitanci na ƙarshe kenan waɗannan su ne ayat albayyinat ina fata an fahimta wa atina isa ibn maryam albayyinat ay al ayat albayyinat wa ayyadnahu bi ruhil qudus muka ainihin karfafe shi bi ruhil qudus da kuma mala'ika jibril ar-ruh mala'ika jibril suna daga cikin sunayen mala'ika jibril ar Allah madaukakin sarki yace tanazzalul mala'ikatu war ruhu fiha a qur'ani ubangiji ta'ala ya ambace shi da sunaye guda biyu ya ambace shi da ar-ruh ya ambace shi da kuma jibril sannan ya sifanta shi da sifofi yace muta'in samma amin ina fata an fahimta yace muta mutum ne wa eh, jibril eh, wato mala'ika ne wanda yake mai iyo ubangiji ta'ala biyayya samma amin kuma amintacce ne baya canza komai a wahayi da aka ce ya gaya wa annabawa sannan kuma Allah madaukakin sarki ya sifanta shi da mai ƙarfi ne shi zu quwwatin matin mai karfi ne sosai saboda wannan duniyar da abin da ke cikinta da nauye-nauye sai jibril ya ɗaga ta a hannu ɗaya da aka ce ya halaka wata al'umma da ya cicciɓi ƙasa ya ɗaga ta sai da ya kai sama ta farko har mala'iku da ke sama ta farko suka ji kukan karnukan mutanen sannan sai ya kifar da ita to kaga wannan jibril kenan wa ayyadnahu bi ruhil qudus muka karfafe shi da mala'ika jibril an karfafe shi da mala'ika jibril sakamakon lokacin da banu isra'il suka bi shi saboda su kashe shi mala'ika jibril ya zo ya riko hannunsa aka shiga sama da shi ina fata an fahimta to haka Allah madaukakin sarki ya ce mun ainihin ainihin karfafe shi da ruhul quds Allah yace walau sha Allahu. da Allah ya ga dama maktatalal ladina min ba'dihi da waɗanda suka zo bayan waɗannan annabawa ɗin da aka fifita wasu sashi kan wasu sashen da Allah ya ga dama da ba su kisan kai a baya ba da Allah ya ga dama da duk sai imani da annabawansu da manzanninsu ba tare da an yi wani yaƙi bayan annabawan ba to amma Allah madaukakin sarki ya ce min ba'di ma ja'atuhumul bayyinat da ba za su yi kace-kace a tsakaninsu ba bayan albayyinat sun zo musu albayyinat da ka gani anan da kuma albayyinat na atai na Isa ibn Maryam albayyinat da muka wuce kaɗan ba ma'anarsa sun bambanta albayinat na isa ibn maryam ay almu'jizat bayyana. albayinat na nan kuma min ba'di ma ja'atuhum albayinat ay min ba'di ma ja'atuhum alayat albayinat bayan ayoyi waɗanda suke bayyanannu sun zo musu littattafai da Allah ya saukar wa annabawa da manzanni to Allah ya ce walakin ikhtalafu to amma sun rarraba da aka aiko musu da annabawa da manzanni din sai suka rabu gida biyu faminhum man amana wa minhum man kafa, daga cikin su akwai waɗanda suka yi imani suka kadaita Allah da bauta suka bi annabawa da manzanni da aka aiko din wa minhum man kafar daga cikin su kuma akwai waɗanda suka kafirce ba su yi imani ba Allah madaukakin sarki yace walau sha Allahu da Allah ya ga dama bagtatalu da ba su yi kashe kashe a tsakanin su suka yi yaki ba walakin Allah yaf'alu ma yuri to amma shi ubangiji ta'ala yana aikata abin da ya ga dama wanda fi ma yuri Allah na aikata abin da ya ga dama wannan na nuna maka cewa Allah yana da ganin dama yana da irada yana da ainihin so na karan kansa in ya so yayi in ya so ba zai yi ba wato abin da ake cewa al-iradatu wal mashi'a ubangiji ta'ala yana da ganin dama tasa babu wanda yake tilasta shi in ya ga dama yayi in ya ga dama ba zai yi ba ina fata an fahimta a waɗanda suke kore sifofin ubangiji ta'ala al wato masu rushe sifofin ubangiji sai su ce ai in kace Allah yana so to yana da bukata kenan kaga anan an ce wallahi kinna Allah yaf'alu ma yurid ko Allah yana aikata abin da yake so to sai ka ce Muhammadun yuridu kaza Muhammad yana son kaza suka ce to ai Muhammad yana da irada Allah ma an kace yana da irada ka kamanta Allah da Muhammad kenan to ita irada ta ubangiji ta allah irada ce irin tasa sabani irada irin ta dan adam shi dan adam iradarsa tana rataye ne da iradar ubangiji sai in Allah ya ga dama dan adam zai so wani abu ina fata an fahimta Allah ya ce wa ma tasha'una illa an yasha Allah duk abin da ka so kai in Allah bai yadda ba bai ga dama ba bai so ba babu yadda za a yi kai shi ina fata an fahimta Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda suka yi imani za mu tsaya a nan abinda muka faɗa daidai Allah maɗaukakin sarki ya ba mu ladan abinda muka faɗa bisa kuskure ko tuntuɓin harshe Allah maɗaukakin sarki ya yafe mana wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa